jama'atu izalatu bida wa iqamatu sunna ta fara gina university a Hadeja kuma a gaba na Alhaji Amin Enta ta ba su miliyan 500 kuma an yi lungu lungu yanzu haka jami'an nan ta yi nisa a kusa ta wannan ci gaba ne kawu Sumaila akan kansa mai kishi ne ya yi university kuma university nan tana aiki ga tana tana aiki kuma tana ana samun ci gaba Alhaji Musa Majiya ya yi Khadija University university na yanzu tana nan yanzu har na kai musu ɗalibai goma sha hudu yan mata hafizan alkur'ani izu sittin sittin da tajawidi da kira'o'i guda goma su je su na shekara biyar biyar ni na biya musu a makaranta ta muna ta kafa secondary school yanzu na da makaranta a zamza islamic college ana hadda qur'ani ana karatu duka na bangaren sciences ɗin kuma sai an haddace qur'ani a matakin farko sannan a shiga bangare na biyu wannan nufin mu har university za mu je da babu wannan tunanin sannan akwai mai azman shi ma yanzu yana nan yana university ko kwankwaso ya yi university tasa kuma ana ba ɗalibai su koda shi yanzu taka tana nan a kebbi state da india suka yi fatina shi ana nan ana ta karatu kuma kasansa da ake bashi shi ya gaya min ne da shi ya ce kasona da ake bani na makarantar na ce a baya rasu kora shi da su karatu so yanzu muna da university ta kai kusan ashirin wacce ta fara da wacce za ta fara na san wajen akwai guda kusan goma a kano waɗanda duk suna tasowa yanzu so akwai bambanci tsakanin da da yanzu an fara zafura ana yin ƙanana ana yin manya don baka inganta karatu secondary school ba university in kayi ta ma ba za ta yi kyau ba shi sa muke matsawa yara akwai wanda ya kawo ɗansa makarantar mu da ɗan kibarsa haka ya ci indomi ya ci kaji ya ci boga da aka dawo hutu tan biyu ya haddace izu goma sha biyar amma ya rani shi uban yana tambayarsa nawa ka haddace ko kuma tana cewa ya ne shi kuma uban yana izu nawa ka haddace ya ce baba na haddace izu goma sha biyar ita kuma uwa tana cewa ya nage ya baki mana ya nage ya rami na ce ai dole ɗanki ya baki dole ɗanki ya rami saboda wannan boga aka cire aka saka tilawa a gurin Zura kamata wannan zuciyar muke so a sa a tashi ‘ya'ya da asuba su karatu duk wanda ya haddace ƙur'ani tun yaran da na gaya muku wallahi za ku sha mamaki duk wacce ta haddace ƙur'ani cikin yaran nan ɗari abin nan yara ishirin muka ce muna nema muka ba da sanawa a rediyo sun kusan gani amma yara ɗari da kusan saba'in suka zo mana duk da da shaida sun haddace alƙur'ani amma sun gama sakandare school iyansu ba su iya ɗaukar da su ci gaba ga hadda Qur'ani muka ɗauko daga nan jami'ar Bayero bangaren boko aka zo aka musu interview wani abu da ya ba su mamaki wani professor yake gaya mana a gurin interview yace malam wacce tafi hadda tafi cin hadda ita tafi cin bangaren boko masu haddar sun fi karfi a boko so courses din da ake bukata waɗanda za a je a yi nursing da su su waɗannan masu wanda suka fi karfin hadda su suka samu wani. yanzu mu iya labul ɗinmu mu mun iya ɗaukan nauyin yara guda goma sha hudu mun biya musu dubu ɗari shida shida a miliyan kai eh, shida shida da dubu ɗari biyar biyar na shekara biyar su je su yi nosin shekara biyar biyar akwai yarinyar da muka ce mata ke wannan scholarship da za mu ku babu abinci idan an ɗauke ki an baki wannan ina za ki samu abinci sai malam baba ta shara take a asibiti a Najeriya ni ma an je university a sa ne shara a dinga biya nan ci baba na ya rasu zan yi shara a ɗauke ni shara a makaranta zan dinga musu shara suna biya na sai in ci abinci ma abinci ba matsala bane ba ma sai na ci so uku ba wallahi ne da ta ba kowa aka ce ba abinci a cikin su ke zaki nemo kanki abinci to ya zaki samu abincin ta ce babana ya rasu babata tana shara a asibiti dan abin da ta samu ni kuma ni ma a sa ni shara mana a makaranta a sa ni cikin masu shara na gama karatun zo in shara yara sun fara zuciya sun fara gane kishin kansu to irin wannan muke so a tashi a zuciya a ziga yara su zuciya mu tashi mu ilimin mu sana'ar mu cika kasuwannin yan mining ku ci gaba da mining yan kasuwa ku ci gaba da kasuwa yan university ku ci gaba da karatu insha Allah za a samu wata mahaɗa da mining ɗinka da karatun wancan da mining ɗin wancan da digirin wancan da haddar wancan da profesan wancan da daktan wancan an haɗe insha Allah za a gama a sama wassalamu alaikum